هذا فليذوقوه حميم وغساق wannan azabar ruwa ne mai matuƙar zafi da ruwan da yake kwararowa da ruwan da yake kwararowa daga jikin 'yan wuta waɗanda ake azabtarwa a cikinta don haka su sha shi kuma shi ne abin shansu wanda baya kawar da ƙishirwa.